Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango da da biyu biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya yau Lahadi 13 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce zuwa yanzu mutane sama da dubu ɗari sun rasa muhallansu sanadiyar afka ma arewacin Siriya da ƙasar Turkiyya ta yi. hukumar ta ce mutanen da aka raba su da muhallansu sun fito ne daga garuruwan ras al amiyar da tal abyad dakarun rajin kare demokaradiyya da kurdawan siriya ke jagoranta sun karyata cewa sojojin turkiya sun kwace garin ras al amiyar da ke wato kan iyaka kamar yadda turkiya ke ikirari kungiyar rajin kare 'yancin dan adam a siriya ta ce yawan fararen hula da suka mutu sanadiyar farmakin da sojojin turkiya suka kai ya haura zuwa talatin shi Jinping ya zama shugaban China na farko wajen kai ziyara kasar Nepal cikin tsawon sama da shekaru ashirin jiya Asabar, inda ake kyautata zaton zai rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da dama na gine-ginen madahun ci gaba shugaba shi ya isa nepal din ne daga kasar india inda ya gana da prime minister narendra modi shugaban nepal bidya debi bandari da prime firaminista kepi sharma oli suka tarihi shugaba shi a filin jirgin saman kathmandu sakataren harkokin wajen india vijay gokhale ya ce india da china sun yanke shawarar kafa wani kwamiti a matakin ministocin cinikayya don tattaunawa kan wasu matsaloli masu nasaba da kasuwanci da kuma saka jari musamman ma wagegen gibin wajen dala biliyan 63 da inda ke cutuwa da shi a cinikayyar ta da china aisha buhari matar shugaban najeriya muhammadu buhari ta dawo gida najeriya da asibahin yau dinnan lahadi bayan an daina jin ɗuriyarta na wani lokaci mai tsawo ta gaya ma wakilin muryar amurka hassan maina kaina a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na namdi azikwe da ke birnin tarayyar najeriya abuja da sauran 'yan jarida cewa ta je ƙasar waje ne ganin 'ya'yanta da kuma likitanta wanda kuma ya shawarce ta ta ɗan ba da kanta hutu tun da dare ne dai 'yan jarida suka yi dafifi a filin jirgin saman inda suka ke fatan yin tozali da kuma magana da hajiya aisha buharin nan da nan bayan da suka ji cewa tana tafi a jirgin saman british airways daga birtaniya wannan zakuwa da ganin aisha buhari da 'yan jarida suka nuna ya biyo bayan jita-jitar da aka yi ta yadawa kama daga cewa aishar ta yi yaji ne zuwa kasar waje zuwa cewa wai aurenta ne ya mutu da kuma wai ana shirin mata kishiya raɗe-raɗin da tuni majiyoyin fadar shugaban najeriya suka yi watsi da su ita ma da aka tambaye ta kan waɗannan batutuwan ta shiriritar da zancen to sai dai kamar yadda aka saba wasu 'yan jarida na, na, kwakwa na ci gaba da cewa idan ba rami mai kawo rami wasu kuma sun gamsu za mu kawo muku cikakken rahoton nan gaba shugaban amurka donald trump ya ce shi bai ma san mutanen nan biyu haifaffun tsohon yankin soviet din nan ba kuma mukarraban lauyansa rudy giuliani waɗanda ake tuhuma da laifin saba ma dokar ba da gudumawar kuɗin yaƙin neman zaɓe ranar alhamis ban san waɗannan talikan ba a cewar trump yayin da yake bayani kan wasu 'yan asalin ƙasar ukraine da belarus masu suna levi parnas da igor fruman ya ƙara da cewa zai yiwu na taɓa ma ɗaukar hoto da su saboda na ɗau hotuna da mutane da dama bayanai na nuna alamar alaƙarsa da mutanen ya zarce hakan ta yadda har sai da waɗannan 'yan kasuwa mazauna florida suka samu shiga sosai a mataki na sama na jam'iyyar republican ta wajen bayar da gudumawar ɗimbin daloli ga kwamitin yaƙin neman zaben trump wata zanga-zangar da aka yi jiya asabar kan tura sojojin ƙasar mali da aka yi zuwa burkina faso ta rikide zuwa harkar wawushe wurin ajiyar abinci na majalisar ɗinkin duniya da ke daura da wurin a cewar sashen faransancin afirka na muryar amurka da majoyin majalisar ɗinkin duniya mutane wajen dubu ɗaya ne dai suka yi zanga-zanga a harabar majalisar ɗinkin duniya ɗin da ke yankin kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na Surwa da mu Hikaya zan gabatar. Za mu ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotu da ya ba wa PDP nasara a Bauchi. In ji Ubana na na APC. Me ake ciki ne game da shirin zaben gwamnan Kogi da Bayelsa a watan gobe? Shin me ya faru ne har aka tsige mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Taraba? In dai da gaske Najeriya ta samu 'yanci. To zaɓaɓɓu su daina jawabi da turanci in ji dattijan siyasa. Waɗannan da babin ra'ayi za su zo muku cikin shirin da Allah. jam'iyyar apc a jihar bauchi da tsohon gwamnan jihar muhammad abdullahi ta bayyana aniyar ɗaukaka ƙara bayan hukuncin kotu da ya ba wa gwamna bala muhammad na pdp nasara shugaban apc na bauchi ubanana ya ce za su ɗaukaka ƙara don yunkurin karɓo waɗanda suka kaɗa musu ƙuri'a haƙƙinsu nana ya gode wa 'yan jam'iyyar don mara baya ga tafiyar tsohon gwamnan har zuwa matakin yanke hukuncin kotun zaben wannan dai ya nuna shari'ar za ta kai har kotun koli maza wajen ɗan majin katagun na cikin 'yan apc masu mara baya ga jam'iyyar abuja amma 'yan pdp ne a Bauchi. To kaga na shi ne siyasa duk Najeriya kai barin je maka mayan cire maka mayan maka ta karamin mahaukaci duk Afirka bayan da ake siyasa yaran bauchi. Ha kawai mutum ka zo wani ya zo maka indosin din wani a ce maka ga wani kai baka taba ganin mutum mai yanzu tsabar mayan ka duba ma wasu other places wani ma gwamnan ma ba sanin sa kai ba amma ka za zo a indosin nan sa ce sai an zaɓe shi a tura ma mutane shi dole. Talaka yanzu idan ya hanga ya gani zai ga cewa duk inda ka je irin babakeran nan yanzu mutumin bauchi baya yadda. Mu ba wai muna magana ne wai sai lale dan APC ko dan wani a'a shi mai girma ba shugaban kasa maganin da ya yi shi fa idan an zaɓe shi sauran a duba cancanta da kuma cancanta muka duba da abin da zai kai mu ga gaci shi wannan mai girma gwamna shi kauran bauchi ne zai cire mana kitse a wuta muka ga shi ne wanda zai yi daidai da mutanen Bauchi ya san makaman aiki. Bauchi daga batun lokaci ya yi a kasa a tsare zaben yar tinke ko kato bayan kato in ji gama garin masu fassara zuwa mutum muke zaba ba jam'iyya ba haka dai shirin na ya sha kawo muku ra'ayoyin masu kada kuri'a a jihar ta arewa maso gabas. In mun yi yamma muka wuce Filato da Abuja za mu shiga kogi inda hukumar zaɓe ke shirin gudanar da zaben gwamnan jihar. INEC ta bayyana yadda shirye-shiryen zaben gwamnan kogi da Bayelsa za su gudana ranar goma sha shida ga watan gobe. Ga zaben gwamnan Kogi hukumar zaben ta ce jam'iyyu 23 ne za su kasance kan takardar dangwala kuri'a. Kwamishinan labarun hukumar Festus Okoye ya ce jam'iyyar SDP ta karya ka'idar tsaye da ɗan takara a jihohin biyu dan tsaye da waɗanda shekarunsu ba su kai ba. Kamar a Kogi Okoye ya ce SDP ta tsaye da mataimakin 'yar takarar gwamna Bashir Muhammad mai shekaru talatin da hudu kuma doka ta ce sai mai shekaru talatin da biyar zai iya wannan takarar. Duk da haka Okoye ya ce hukumar za ta bi umarnin kotu kan lamarin ta hanyar sanya sunan 'yar takarar jam'iyyar Natasha Shakpoti a jerin 'yan takara. yayin da yaya bello na apc ke gwamnan kogi da neman tazarce gwamna siriya ke dixon na pdp ke gwamnan bayelsa amma zai kammala wajinsa na biyu ne ta haka yake wa dan takarar jam'iyyar kamfen don kwarin gwiwar jihar ta pdp ce tunda ta tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan tsohon gwamnan jihar ne gwamna mai malabu ne shi ya jagoranci zaben fidda gwani na apc a jihar zaɓe da muka je muka yi an yi shi lafiya ba korafe korafe kuma dukkan abin da ya biyo baya na rashin fahimta an daidaita shi yanzu a yadda muke gani jihar bayelsa da cika-cikancin zaɓe a gurin jam'iyyar apc sun cika lokaci muke jira saboda shi ɗan takara da muka tsayar dama yana da irin nashi karfin ya ciyo 'yan majalisa na yankinsa guda biyu ya ciyo ɗan majalisan tarayya na yankin na bazaɓen sato kaga ya nuna alamun karfi tun ma kafin ma ya tsaya takarar gwamna wannan yana daga cikin manuniya ne cewar duk wanda zai fito takara in ya samu karbuwa daga yankin da ya fito ya nuna ma cewar yana da karfin da zai tabaka wani abu a zaɓe shi yasa muke da kwarin gwiwan cewar insha Allah za mu ci zaɓe a wannan yankin. Wato in an duba jihar dama jihar ce ta PDP shi ba gwamna sai da Dixon ya samu ya shekara takwas kuma yawanci ana ganin idan jam'iyya ta dade a waje yana da wuya kafin a ture ta ana shan wahala. Eh to wannan duka bai zama faro ba domin ko jihar Kogi a dubi 2015 ai tana karkashin jam'iyyar pdp muka ci dama matsala idan aka samu matsala wajen zaben fidda goni a nan ne jam'iyyar ta kan samu matsala yanzu ai jam'iyyar pdp suke da matsala a wurin ya jam'iyyance apc ba ta da matsala a bayelsa dukkan masu ruwa da tsaki na jam'iyya a wannan wuri kansu a haɗe yake kuma sun tabbatar mana cewa za su yi wa ɗan takarar aiki kuma muna nan muna iya kokari mu ga cewa mun ci zaɓe. hukumar jihar kogi inda kafin a yi zaben fidda gwani gwamna ya bello ya samu tikiti masu sharhi duka suna cewa kai zai yaya bello ba zai samu wannan tikitin ba shin da ya zo ya samu ya wannan kuna da cikakken kwarin gwiwar za eh, shi gwamnan nan zai iya koma mukaminsa ko kuma sai an eh, jan ido a kan lamarin to insha Allah zai koma saboda ai kamar yadda kake cewa harsashe da ake yi da fari mutane ba su taba tsammanin za a yi zaben fidda goni lafiya kuma bayan an gama zabe sauran 'yan takara su zo su ba da goyon baya sannan a haɗa kan 'yan jam'i jam'iyya ba bayan zaben fidda gwani da aka yi an zauna da dukkan sauran 'yan takarkaru kuma kowa ya bada goyon baya sannan harsashen da mutumin na waje zai yi wanda bai san yadda jihar kogi take ba zai ga kama akwai matsala amma abin da yake kasa daban ne saboda ina tabbatar maka jihar kogi jiha ce ta jam'iyyar apc kuma insha allahu za mu yi nasara a jihar kogi za mu ji dayin allah ya kai mu mu ga wanda kuri'a za ta yi wa rana yanzu kuma ga rahoton ibrahim abdulaziz kan tsige mataimakin kakakin majalisar majalisar dokokin jihar taraba da ladi gwamfare yana wakiltar maza bayyaro ne a majalisar dokokin jihar wanda ko ya samu yankan kauna na ba sani ba sabo a zaman majalisar dokokin jihar ya haifar da cece kuce a tsakanin wasu al'umman jihar musamman ma 'yan siyasa ke danganta lamarin da siyasar shekarar 2023 bashir muhammad fafe memba mai wakiltar mazaban guroje wanda ma shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar ya ko bayyana dalilansu na daukan wannan mataki a yanzu bayananun dalilai da aka kawo dai na rashin iya kamashin aiki ne duk allegations da aka yi ko kuma korafe-korafen da aka zayyana na rashin iya aiki ne wanda dama in kai mataimakin mutum ne in baya gari ko baya gida kai ne za ka ɗauki dukkan ragaman aikin din to da yawa in kakakin majalisa baya nan wanda shine mataimakinsa ko zama majalisa ba mu iya yi har yayi mako guda ko makonni in kakakin majalisa baya nan ba za mu iya zama ba. Kano Bashir zai tunani kamar kan cewa kuna rawa ne da bazar wani musamman ma bangaren majalisar zata zawa ta bangaren gwamna ganin kan cewa a baya dama ba kusan ba zai iya ba kuke tafiya da shi. Eh babu wallahi babu bangaren zartarwa wato executive wato bangaren gwamnati ko gwamna wallahi ba su sani ba ba wani wanda ya sa mana baki daga waje ni a iya sani na. Kamar da 'yan majalisar shi ma gwamnan jihar Taraba a architect Dariya Disan Isiyako ta bakin hadiminsa ta fuskanci harkokin siyasa Abubakar Bawa ya ko musanta zargin cewa da yawunsa ne aka yi wannan tsigewar. Mutane dai ka san kowa zai faɗi abun da ya ga dama amma kuma idan yau majalisa tana so ta yi aikin ta laifi ne ai aikin majalisa aikin majalisa ne su suka ga dama ba dole ne sai sun yi tare da gavna ba ba dole ba ne su majalisa ne za su yi aikin su a yadda za su ga kayan su zai tafi musu daidai ba dole ba ne a ce wai sai majalisa sai sun yi da gavna ko kaza kaza kaza wannan kam zaton mutane ne kamar yadda gamna in yana so zai zanna zai canji mutum haka majalisa ma suka yi suka canja wani daga cikinsu wannan kayan su ne kawo yanzu duk kokarin ji daga bakin tsigaggen mataimakin kakakin majalisa daladi gwamfa abun koya ci tura fatar mu samu majalisu masu zama yan amshin shatar masu kada kuri'a ba na jam'iyya mai rinjaye ba ko kuma gwamna. mai dattijan siyasa ke cewa ne kan jawaban da aka gabatar da turanci bisa dokokin Najeriya a murnar ranar 'yanci ta bana? Ina tafiya kan titin Ahmadu Bello Abuja sai na ga kira daga Alhaji Musa Yola. Da haka na nemi gefen titi na tsaya. Na ce a raina, yau kuma mai dattijan nan dan shekara tamanin zai ce ne. thank you very much. kana ka je ka yi sai daga zan buga maka. Oh, okay. Na yi kan. Ah, eh. wani abun gaggawa ne sai mun tsaya mu yi magana kawai. To tambayar nake san mana ba ta yi zaka hada ni kaina. Yanzu mun gamsu cewa muna da independent muna da yankin kai. Eh a kwarai da gaske. To mene ne yankin kanmu? yankin ana maganar karɓar mulki daga Ingila lokacin mulkin mallaka aka dawo da mulki hannun 'yan kasa. Yanzu mulki yana hannunmu ne? A kwarai da gaske. Tunda shugaban kasa ɗan Najeriya ne kuma zaben sa aka yi. an canja abin ne haka daga hannun dama ka kako ne kawai misali sai kamar a 1979 da aka yi majalisa waɗanda ba sa jin ma turanci ko ana kasin jihar majalisar tarayya eh, an juya daga fararen fata daga zuwa bagagen nasara wani hujja buhari ko waye ma ko gwamnan zai je kamfe ya kira mutane da hausa su zaɓe shi ya zo kuma zai jawabi don su ya musu sauransu ba mulkin mallaka ba ne? Eh, eh, ina ji ina ji ina ji go ahead ba mulki mallaka ba ne waɗanda yake magana ka je neman ƙuri'a mu zaɓe ka zama mutane ba su kashi ɗaya bisa bisa goma suke ji magana nan ba ka zo kan jira kana ta magana da ma za a fara da hausa a fassara turancin da ma a mutunta mu bai kamata a ce yanzu ko shugaban ƙasa kowane yanki misalin ibo su yi magana da yaren ibo a lokacin da suke jawabin jama'an su don a gamsar da su an yi da bankin duniya su suke kontrol ɗin mu ba mu da wani yancin da muke da shi muke tafiyar da wani abubuwa ana kontrol din mu ko ina a cewa yayin kungiya ta zamu ne gaza gaba da muna nan karkashi ana tafiyar da mu yanda aka ga dama dan mu da mu ce muna mulki wani mulki muke da shi mun san baki ne amma duk mai zai mana turanci idan mai zai mana turanci buhari magana da yake faɗa nan kashi ɗaya bisa goma na mutanen Najeriya sun yi abin da ya faɗa. Alhaji Musa Yola abin da ya sa ake amfani da turanci wajen jawabi saboda kasa gaba ɗaya samu haɗin kan kasa yanzu shugaban kasar najeriya ai zai iya magana da hausa amma idan yi jawabi da hausa ba duk yan najeriya ne za su fahimci abin da yake faɗa ba wato akwai abin da baka gane ba mu bar su shi shugaban kasa bai yi ba me yasa don gwamnan gwamnati kowane hujja yake da ita ko gwamnan kaduna ko kano don bai nake maka nan nasiru me yasa in sun je kamfe ba sa yin sun ba sa yin turanci a kamfe neman goriya alhaji musa yola misali yanzu shugaban kasa zai jawabi ya zo yi jawabi da hausa kana jin menene sauran manyan kabilun najeriya irin su yarbawa eh, yan eh, kabilun jibo za su faɗa tun 1960 adamu ina da littafin da ake da shekar aka rubuta hausa da yarba dole ne kowa ya koya da hausa da yarba da turanci in yi jawabi sai a samu fassarawa da hausa a fassara da ibo fassara da yarbaji a fassara don mutane aka yi yanzu kuma sai babin ra'ayi assalamu alaikum sunana kamisu mai dankali ina goyon bayan abin da rochas okoroto ya faɗa kan cewa a rage sanatoci da yan majalisu na tarayya gaskiya sun yi yawa bayan haka kuma ya ce shi in an tashi rage ko da kan nashi ne shi ma a rage shi shi ya yadda haka saboda kuɗaɗen da suke samu na ƙasar nan yayi yawa mu ba aikin komai suke yi ba amma eh, kamisu eh, kamisu baka cina me yasa ba tambaye shi me yasa ya ta faɗi tashi kuma a kotu da kyar ya samu ya shigo majalisar me yasa shi ya dage sai da ya shigo majalisar nake wannan kotun na saboda siyasa ne tunda wuri ya ganga tsera bare ci wannan kujera na wanda yake kai yanzu ba ina goyon bayan masu sauraro duk da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa Wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. baya ga batun hare-haren 'yan boko haram da kuma fashi da makami yanzu haka wata matsalar da ke hana jama'a bacci da kama iya kawo matsalar cimaka da kuma tattalin arziki ita ce ta garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa gaskiya ya ba ma cikin kwanciyar hankali sabila da gonakinmu da muke zuwa du yanzu ba ma zuwa sabila da su abun ya kai ya kawo muna tsammanin har masu kuɗi ne kawai har ma da talakawa da suke neman na abinci ba sa fita ta ya za su samu abun da za su ci kuma har ga allah yanzu abun in dare ya yi ba ma iya zama da zarar gariba ya yi kowa yana tsoraci kowa yana neman inda zai je boye da kansa wannan matsalar garkuwar dai yanzu haka mata hana manoma zuwa gonaki domin gudun abin da ka iya faruwa inda alkaluman kungiyar manoma a najeriya ke nunawa kawo yanzu fiye da manoma 200 ne aka yi garkuwa da su wanda ko sai da aka biya kuɗin fansa kafin a sako su ba ma ga wasu dubu goma sha biyar da aka raba da gonaki a jihar arewacin najeriya gaskiya bana ban shiga gona ba sakamakon maganan wannan yan garkuwa da mutanen sabili da dajin da nake din ya shiga lungu sosai kuma ta area ana samun wayannan dan garkuwa da mutanen da dama shine ba ni tsoron cewa kan shiga a je a garkuwa da ni abinda na noman bai kai a karbo ni ba. Eh, abin da ya hana noma a gaskiya ina tsoron masu garkuwa da mutane in ka fita bayan gari muna cikin damuwa gaskiya sosai. to wai koya wannan matsalar ke shafan harkar noma kiwo da kuma tattalin arzikin najeriya a yanzu ahmad hamanta kujada shugaban wata kungiyar kawo fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya wanda ma tsohon jami'in tsaro ne ya ce muddin gwamnati bata ɗau mataki ba yan najeriya bana za su ko da su musamman ma ta fuskacin cimaka. kasa ta samu kanta cikin yanayin da sai da ce allah ya bamu mafita kuma maganan manoma harkar stakeholders a janar harkar noma a yau kusan kashi tamanin da biyar gona ta fi karfin su. da zai ake magana yanzu kan an gammace a kwanta a ɗaki a sha kwakin akwai ko a mutu da yinwa a ɗaka da a ɗauke ka yara ba su san inda kake ba. wannan zai iya shafan harkar harkar abinci a Najeriya da kuma tattalin arzikinta? Ya tabata ma sosai. Mm-hmm. Sosai da sosai. Yanzu misali da kan ana ɗiyar bin shinkafa nawa ne dubu takwas dubu shida biyar ma a yau shinkafa dubu tara ne dubu goma. Ku Dan me dan ma ba yi ta da yawa. Ɗanyenta a yau kenan mm-hmm. ana watan goma kakar ma kenan ake. Don haka generally ya taba harkan tattalin arzikin kasar nan sosai ka sa kaki me yasa a zamanin ku kusan abun ba haka ke ba eh, da yanzu eh to abin da ya mu mun dauki aikin muna son kasar mu ne waɗanda suke ciki yanzu kuma sun ga mun da muka gama mun yi tsakanin mu da Allah ba mu fi karbi muna gidajen mutane wanda ya kware sosai ya yi sa a bariki a mami ke da ke a bacha proper welfare hmm. ba a kulawa da su su kawai daga general ne zuwa general ne wahalan ya kare in ka yi sa in ka tako general daga lieutenant colonel har zuwa kan staff sergeant har corporal don wahala ne a kasan nan i could remember akwai led brigadier general imbe wallahi a gona kwaki yake jika ya sha gwanan garin hmm. Gonan na nan mountain ya kake tsammanin wanda yake ciki yau ya samu dama an bashi bindiga ya an kai shi aiki ya dade aiki dama ya raddabi mutane a kauyukansu ba bisa cancanta aka ɗauke shi aikin ba a addansa tana da kyau wani general ne yake aurenta hmm. me kake expecting ya zo ne wurin neman kuɗi a samu manyan 'yan mata a fita a je a sayi manyan motoci a sayi manyan gida dukkan wanda ya daga 63 har zuwa 79 na hmm. ba mu taba tsammanin comfort ba burin mu zaman lafiyar najeriya da wata ta najeriya shi kansa uh, shugaba buhari ana ganin kamar kan cewa 'yan najeriya sun yi tunanin kan cewa zuwan su zai magance matsalar tsaro uh, kuma sai ana ganin kamar kan cewa kusan abun da eh, na ƙara haɓaka tamkar wutar daji. eto abun ya yi yawa kuma da son kai a cikin alama lamarin din son kai mai kai dukkan wayannan service steve nashi nan gaba da general san yau ba wanda ya kamata ya zanna gidan soja yau ina matasan me wayannan suke kowa ya gama lokacinsa ana riwe an mayar da aikin soja aikin siyasa me ya dadar da su burtai eh, dukkan su dukkan service nan ba wanda ya kamata ya zanna aiki yau ya kamata dukkan su sun da gida suna ba da shawara ne wato kana gari kana da tunanin kamar kan cewa ya kamata a ce bayan wasu watanni ake canja hafsoshin eh, suna da ka'ida akwai times hmm. akwai lokuta ai ko canjin da ake da yadda ake ya kake expecting na kasan zai taso watakila korewan su ne ko kuma ganin a ba korewa bane son zuciya ne kawai to me za ta haifar zan ki gashi kasawa kasa ta fi karfi wanda da in aka ce buhari kowa sai ya ji abin da buhari zai fada kamin ya fita yau buhari ne yake kasa yake rike da kasan ya tara wa'yansu mutane ne sun masa zobe shi kansa sun dimantar da shi ya makance bai san ma kamar yadda da ahmad hamantukuja da kenan wani shugaban kungiyar manoma da makiya a najeriya kuma wannan mako na zuwa ne yayin da rundunar tsaron farin ta civil defense a nigeria wato nscdc ke kadamar da 'yan aiki da cikawa wato agro rangers da ke da alhakin kare manoma da mulkiya da ma albarkatun gona to ko anya kullum za ta biya kudin sabulu ko a yanzu suleiman baba da ke zama kakakin rundunar tsaron farin kayan ashiyar adamawa ya ko bayyana irin matakan da suka dauka muna duk mai yiwuwa wajen tabbatar da cewa mun rage abubuwan da suke faruwa a halin yanzu da nake gaya maka jami'ai da suka dawo mun riga mun zuba su a dazuzzukan nan kasancewa abun eh, ya canza kama da mu kanmu da rundunar soji da sss gaba daya da 'yan sanda gaba daya za mu fito mu yi wannan aiki muna amfani da dabaru da hikimomin mu musamman mutanen da muka horar da su kama da makiyayan da kuma shugabannin al'umma waɗanda suka samu horo a wajajenmu yadda za su yi ƙoƙari su samu bayanai kuma yadda za su shaida mana mu kuma a shirye muke duk lokacin da aka samu makamancin wannan ko aka ga alamun wani abu zai iya faruwa za mu iya kawo agajinmu. yanzu haka tuni wasu ƙungiyoyin sa kai irin su metti allah da tabitar fulak ku suka soma ba da tasu guduma wajen yaƙi da bata gari da suka hada masu garkuwa da jama'a ko da yake suma bata garin sun dau sabon salo inda suke bin shugabannin waɗannan ƙungiyoyi har gidaje suna kashewa muhammad jika buba da ke cikin shugabannin ƙungiyar miyatta allah najeriya ya ce duk da kisan da ake musu ba wani kulawa da iyalan waɗanda aka kashe ke samu daga hukumomi mutum da ko ya ce yanzu ma jikinsu ya ko soma yin sanyi. to gaskiya abun baya yi mana daɗi kuma zai iya kafa mutanen mu musamman shugabanninmu da masu yin security domin farko dai a shin kowane mataki hukumin tsaro ke ɗauka kan wannan sabon barazana ga 'yan sa kan dsp suleiman ya hangroje kakakin rundunar 'yan sannan jihar adamawa ya ce akwai wasu matakan sirri da ake ɗauka. ibrahim abdulaziz ka san dai eh, aikin dan sanda ne na kare Eh, ran al'umma da kuma dukiyoyinsu mm. sannan kuma ba mu runduna 'yan sanda na jihar adama ba su yi kasa a gwiwa ba domin tabbatar sun kawo karshen wannan al'amari mm. domin tabbatar da tabbatar ma mutane cewa akwai matakai na kwarai da gaske wanda runduna ta dauka yanzu haka ma mun riga mun shirya za mu ba da kyauta ta musamman mm. ga duk wanda zai iya taimaka mana da irin bayanai domin mu gane waɗanda suke koye suke aikata irin wayannan haka domin mu tabbatar mun kama su na biyu kuma yanzu mun sake daukan wani matakai domin sake tsalo mu zanna da shugabannin kungiyoyi da shugabannin addinai domin mu haɗa kai yadda za mu yi mu kwato ma al'umman jihar adamawa incinsu ga duk wanda ya yunkuro zai musu barazana da rayuwarsu ga masana irin su dr muhammad Awalin guroje malami a sashen koyon harkar noma da albarkatun ƙasa na jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da keyola na ganin dole ne hukumomi su ta tsaye a yanzu to na farko rashin noman zai sa su a cikin kangi mai tsanani saboda ba za su samu abincin da za su ci da iyalansu ba na biyu kuma ba za su nomi abincin da za su kawo mana mu mazauna garuruka mu saya to a sanadiyan wannan zai sa abinci ya yi uh, sanani a cikin ƙasa ta yanda wanda ake kawowa daga sassan da ake zaman lafiya ba zai kai ya ishe mu to a sakamakon wannan za mu samu hauhawan farashi na abinci da sauran kayan masarufi ma to kaga wannan ba alheri ba ne a gare mu koma da menene yanzu ka an zura ido a garin matakan da hukumomin tsaron za su ke dauka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. sauraron VOA Africa akan mita